radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da rar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta 1940 Sojan nazi na kasar jamus suka mame kasashen turai uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojojin nazi suka fara kai farmaki a kan waɗannan ƙasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojojin ruwa na ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo ma sojojin nazi cikas sai dai bayan da aka samu wani sabanin ra'ayi a tsakanin mutanen hungary sarauniyar ƙasar ta fice da kasar inda ta yi gudun hijira daga nan ne kuma sojojin nazi suka samu ƙarfin gwiwa suka mamaye waɗannan ƙasashe sannan kuma suka shiga ƙasar faransa kai tsaye masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1975 aka kafa kungiyar polisario front ta yammacin sahara kafin haka dai tun karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar yammacin sahara sannan daga baya kuma turan spain suka maye gurbin su a kasar sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turan spain daga kasar su a shekara ta 1975 turan spain suka fice daga kasar amma kafin haka sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco iko da kasar ta yammacin sahara da haka kuma yaƙi koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da morocco daga baya dai murtaniya ta janye amma kasar morocco ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk kuwa da cewa an dakatar da yaƙi a tsakaninsu da polisario a shekara ta 1991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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran shugaban kasar ivory coast ya bayyana cewa ana buƙatar dala biliyan ɗaya domin yaƙi da sauyin yanayi tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya yi fatali da fam ɗin tsayawa takara a jam'iyyar apc mai mulki ƙasar sri lanka na ƙara faɗawa cikin rigicin siyasa don suka cikakkun labaran shugaban ƙasar ivory coast alassane watara ya buƙaci samar da kuɗaɗe da yawan su ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar domin fara wani gagarumin shirin samar da abinci da farfado da gandun daji domin yakar sauyin yanayi na da shekaru biyar masu zuwa shugaba watara ya bayyana hakan ne yayin bude taron majalisar ɗinkin duniya karo na goma sha biyar kan sauyin yanayi a abijan babban birnin ƙasar inda ya ce shirin zai yi amfani da fasahohi kamar na jirage marasa tuka wajen shuka bishiyoyi da kuma amfani da iri mai jure fari domin gyara ƙasa jiya litinin ne aka buɗe taron wanda ya haɗa shugabannin ƙasashen duniya da masu ruwa da tsaki kan yadda za a magance matsalar ƙwararar hamada da fari da zabtarewar ƙasa da sauran matsalolin muhalli taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 41 cikin 100 na ƙasa ya lalace inda a kowace shekara ake hasarar eka miliyan 12 na ƙasa tsawon kwanaki goma masu tattaunawa daga kasashe 196 na duniya za su yi kokarin cimma matsaya ta bai daya kan yadda za a yaƙi lalacewar ƙasa a cikin shekaru goma masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta ta yi allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar sojin kasar masar goma sha daya a yankin sina sa'id katib zade ya ce abin takaici ayyukan ta'addancin da ke samun goyon bayan kasashen ƙetare na ci gaba da yaduwa a kasashen musulmi wanda ke buƙatar haɗin kan kasashen yankin domin yakar ta'addancin a ranar asabar ne wasu da ake zaton mayakan wata ƙungiyar ta'addanci ne suka farma wa rukunin sojojin ƙasar ta masar da ke aiki a wata cibiyar tace ruwa da ke yammacin yankin sinai inda nan take suka halaka sojoji akalla goma sha ɗaya tare da jikata wasu guda biyar To ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo Hausa wacce daga birnin Tahiran. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya yi watsi da fam ɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa da aka saya masa ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Bayanai sun ce ba a tuntuɓi tsohon shugaban ƙasar ba kafin a saya masa fam ɗin. jam'iyyar apc dai ita ce ta kada jonathan a zaben 2015 bayan shafe shekaru biyar yana mulkin ƙasar. wata kungiyar magoya bayan jonathan ne dai ta yi cikare-cikare wajen siyawa tsohon shugaban fom din a ranar litinin firaministan sri lanka mahinda raja kapsa ya yi murabus bayan artabin da aka yi tsakanin magoya bayansa da kuma masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa lamarin dai ya nuna yadda kasar ke kara sunduma a rikicin siyasa da kasar ba ta taba ganin irinsa ba kakakin raja paksa rohan weliwita ya ce firaministan mai shekaru 76 ya aike da wasikar ajiye aiki zuwa ga kanansa shugaba gota baya hakan dai zai share fagen kafa sabuwar gwamnati a kasar da ke fama da matsin tattalin arziki a jiya litinin na dai rikici mafi muni ya barke a babban birnin kasar colombo a lokacin da magoya bayan yallan raja paksa suka afkawa masu zanga-zangar 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar kuma suka ayyana dokar ta ɓaci ba tare da ɓata lokaci ba a colombo wacce daga bisani aka faɗaɗa ta zuwa faɗin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin nan na Muleka Iran. bismillahir rahmanir rahim ya masu wurare assalamu alaikum barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne da a samu muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a faɗin kasar da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan ƙasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'awar yawon buɗe ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zaɓar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani akan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan sa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za a kai ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun dolat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta amintawa da shi ba a cikin kwakwalwa idan ka kai ziyara garin yazd kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yas ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin ƙwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne da ke nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to ma saurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma din wanda akwai jimuriyoyinsu ni na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a adireshinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng Shirin Muleka Iran kenan to da yake Aminu Kiyawan bai nisa ba gashi na ɗauke da shirin nan na kiɗe kiɗan Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yanda cin kamar kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa To a yau shirin namu ya gayyato muku mawaƙi ne fitacce da aka sani a nan kasar Iran. Wato Rida Muhammad Mihir domin gabatar da irin waƙar da ya tanadar mana. To da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi. barin haɗa ku da shi domin baje kolin irin waƙar da ya tanadar mana. Ai saurare lafiya. لحظه ای روی نمود دل رو بودی ببردی ببستیش به زلفت زلف بکشای زلف بکشای که شاید دل تنگم بگشای To a gaishe ka Rida Muhammad Mihir a cikin wannan waƙar ta mana da fatan masu ware sun amfana sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan jana zamun shirin ga lokacin da aka ɗima ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sabar waƙar amma kafin nan amma din wani sallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH ne Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar muku da shirin ke cewa muni lafiya. thank you